Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma saurare mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini tara ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa kungiyar Majalisar Najeriya matasa na jam'iyyar APC ta ce tana tare da shugaba Muhammadu Buhari da Ramdakau. Salihu Garba na tafi da shirinsa na da rashin tayi daga nan kuma baban gidan jibirin zai gabatar da sharhin jaridun najeriya muna kuma tafa da ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa jummai alli hukumomi a ƙasar japan sun ce akalla mutane ɗari ne kwararowar laka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. da aka yi ta afkawa ta kashe a kudu maso yammacin ƙasar fiye da mutane 65 sun ɓace a yayin da masu aikin ceto ke yarba gumi ta cikin gine-ginen da suka rushe a ƙauyuka a yammaci da kuma tsakiyar ƙasar suna neman ƙila akwai waɗanda suka tsira. Firaministan ƙasar Shinzo Abe ya faɗa wa 'yan jarida cewa ana yunƙurin ceton ba kama hannun yaro. Rabon da ga irin haka a ƙasar tun 1976 kimamin shekaru 42 da suka shige. An baiwa kusan mutane miliyan ɗaya da rabi umarnin su fice daga gidajensu yayin da aka sa kimamin mutum miliyan uku cikin shirin ko ta kwana, ila su ma a kwashe su daga gidajensu. A can ƙasar Turkiyya kuma jama'ai sun ce mutane ashirin da hudu ne suka mutu lokacin da wani jirgin ƙasa na fasinja ya goce jiya Lahadi jirgin ya goce ne a wani yankin da ke arewa maso yammacin kasar jirgin yana dauke da fasinjoji 362 kuma yana kan hanyarsa ta zuwa erdin da ke kusa da kan iyakar kasar da girka jirgin ya taso ne daga istanbul babban birnin kasar turkiyya Mukaddashin Firaministan ƙasar Recep Agdak ya ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya lalata ƙarƙashin layin dogon fasinjoji 318 ne suka ji rauni daga cikinsu har yanzu akwai mutum 124 da ake wa jinya yau litinin dinnan aka kammala yunkure-yunkuren ceto da waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu ninkaya a ƙasar thailand sun sami nasarar ceton matasa hudu daga cikin matasa goma sha biyu 'yan wasan ƙwallon ƙafa da mai horonsu waɗanda suka rasa mafita a dalilin ambaliyar ruwa cikin wani kogo da ke wani tsauni har na tsawon fiye da makonni biyu an jingina wannan aikin ceton da ke tattare da hatsari a yayin da masu aikin ceton suke ƙoƙarin ƙara cika tankunan adana iska hukumi suna kyautata zaton za a yi ƙarin wasu kwanaki hudu kafin a ceci dukkan matasan gashi kuma an fara ruwan sama al'amarin da ya sa ruwan da ke cikin kogon karuwa kuma haka ya sa matasan cikin matsi ga kuma ragowar irin iska da muke shaƙa ta oxygen. Shugabannin bangarorin ƙasar Sudan ta kudu sun cimma yarjejeniyar samun zaman lafiya da ta tanadi sake mai da shugaban 'yan tawaye Rick Macha bisa mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa da kuma yiwuwar kawo ƙarshen yakin basasar shekaru biyar a ƙasar. ministan harkokin wajen sudan ta kudu al-adri ahmed shine ya ba da wannan sanarwar a ƙarshen shawarwarin da aka yi a ƙasar uganda wadda shugabannin uganda yoweri museveni da takwaran aikinsa na sudan umar albashir suka shiga tsakani yarjejeniyar ta tanadi naɗa mataimakan shugaban ƙasa guda hudu ciki har da mace daga ɓangaren masu hamayya an kulle yarjejeniyar ce da nufin kawo ƙarshen yakin da ya barke a shekara ta 2013 bayan da aka bata tsakanin shugaba salva kir da mataimakinsa a wancan lokacin rick mata yarjejeniya makamancin wannan da aka kulla a shekara ta 2015 ta wargaje shekara guda bayan an kulla ta. Jummai Ali aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a ci gaba da takaddamar bangaranci a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, 'yan majalisar dokokin tarayyar Najeriya matasa na jam'iyyar ta APC sun yi taro a garin Kaduna inda suka jaddada goyon bayansu ga shugaba Muhammadu Buhari. Isa Ikara gare ka. duk da rarrabuwar kan da ta keta jam'iyyar apc mai mulki a najeriya zuwa gida biyu wata kungiyar 'yan majalisu matasa magoya bayan shugaban kasa muhammadu buhari ta ce maganar sabuwar jam'iyyar apc ba za ta kawo wata barazana game da nasarar shugaban kasan a shekarar 2019 ba da yake karin haske jim kaɗan bayan tashi daga taron kungiyar matasan 'yan majalisun tare najeriya magoya bayan shugaban kasa muhammadu buhari a shiyar arewa maso yamma dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya da ke shugabancin kungiyar Honorable Yusuf Bala Ikara ce ta tashi hankulan da ake samu fa wasu ne ke kitsa su da gangan. Duk mai hankali ya san wannan matsaloli da muke fuskanta da su na tsaro wasu ne da suke gan dama ta kubce musu ba sa so kasar ta zauna lafiya. Amma mu dai mun sani a efisance da kuma shi shugaba ya yi duk abin da zai yi don ya samar da tsaro. Ka sani a baya kananan hukumomi goma sha hudu 'yan Boko Haram ke rike da su. amma yanzu ba su rike da ko daya to ita ma wacce matsalar ta tsaro da ake fama da ita birnin gwari plato zamfara da sauran yanki na kasar nan in Allah ya so da shi sai mun magance wannan matsala. Akwai guguwar rabewar jam'iyya da aka yi sabuwar jam'iyya kwanan nan, ya za ku fuskanci wannan? Mu a gun mu APC ɗaya ce, don waɗancan ba mu san su a APC ba. banda kai ka faɗa ma ni ban san su ba. Dan majalisar dattijan tarayyar Najeriya daga jihar Katsina sanata Abu Ibrahim shine ya shugabanci wannan taro. ne gwamnatin nan ta yi aiki ayyuka masu kyau wanda ya kamata ya cancanta a basu goyon ba su ci gaba da yi mana ayyuka masu kyau. ko da kyau akwai matsaloli a wasu jihohi amma bai hana ba zai hana Muhammadu Buhari cin zaɓe ba yanzu misali a ana da 'yan matsaloli tsakanin gwamna da sanatoci kaga bai shafi Buhari ba saboda haka yanzu abin da zai faru shi da Muhammadu Buhari amfani da darajar shi ya kawo maslaha a waɗannan jihohi mataimakin gwamnan jihar Kaduna Mr. Barnabas Bala Bantak shine wakilci gwamna Malam Nasu Amir Fayin jihar Kaduna a matsayin mai masaukin baki to ai dama ka san jihar Kaduna ita ce kan gaba wajen ah, nuna kauna da kuma amincewa da ayyukan da shi babanmu mazaunan kaduna shugaban kasa muhammadu buhari yake a kasan nan saboda haka ba abin mamaki ba ne muna godiya ganin fara taron nan a nan jiha dan nan ne mazaunin shugaban kasa kuma nan ita ce cibiyar jihohin arewa. To ko me sauran 'yan majalisar da ke cikin wannan kungiya ta matasan 'yan majalisu a yankin arewa maso yammacin Najeriya suka hango game da tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari? To sunana Abubakar ya kusa da kuma ni ne dan majalisa mai kilta karamin kuma kusa da a jihar Katsina kuma shugaban majalisar dokoki ta jihar Katsina. Ni karatun ta natsu mu ga wace irin gudunmuwa za mu ba shugaban kasa domin ganin cewa ya sake koma kan kujerar shi a 2019 in Allah ya so da muna ganin cewa tsare-tsaren da aka taho da su to da yadda Allah za su kai kasar nan a tudun mun tsira kuma matasa za su amfana sunana malam Sama'ila Suleiman kuma wakili na mutanen karamar hukumar Kaduna ta Arewa abin da ya jawo hankalinmu shine ganin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa ba matasa ne ba a zahirance amma matasa ne a zuci. Wannan taron matasan 'yan majalisu magoya bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari 'yan ƙasa da shekaru 45 dai ya samu halartar 'yan majalisu daga jihohin Kano, Kabbi, Sokoto, Katsina, Zamfara, Jigawa da kuma mai masaukin baƙi Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Da wani abin da ke damuna, siyasa ƙasan mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance. kuma ga To a gaida Isa kafin mu ci gaba ga ɗan Hausawa a Sudan. ce the ko اسمر دق اسمر احرقوا الى ما فرقي نكيني كلنا عجز يا رب رجوا سكر بيني دهنو يا يدر الله قد ننزوا يدر الله قد ننزوا yaushe zanje ni Najeriya yaushe zanje ni Kano yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zanje ni babban gida na je ni na gaida babban gida ban hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kyakkyawan motar yaye ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura ban cin goro ko mun ga hawa ko mun shayi shayi To a gaishe ka yanzu kuma bari mu koma gefe guda Salihu Garba ya gabatar mana da shiri na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ta yi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum. Salu Graba ne daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Sanin kowa ne cewa kasafin kuɗin bana bai samu amincewa ba sai watan da ya gabata. To ko menene jinkirin da aka samu zai haifar? wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda ta yi fira da masana a kan lamarin ga yadda firar tasu ta kasance to wai menene ma kasafin kuɗi me yasa idan ba a sa hannu a kai da wuri ba ake ƙorafi menene zai faru da tattalin arzikin ƙasa idan an sa hannu a makare yaya kasafin kuɗi ke shafan al'amuran rayuwar al'umma A yau ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen ma kwararre a fannin tattalin arziki ba ma na ƙasar nan ba kaɗai na duniya baki ɗaya. Sai mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi sannan Alhaji Bashir Baba mai nazari akan al'amuran yau da kullum. Ina muku maraba da zuwa. To yau dai bari in fara da Alhaji Sani Aminu. Shin menene ma kasafin kuɗi ne? to kasafin kuɗi a yadda mutane za su fahimta shine cewar kamar Eh, ka tsara cewar zan samu kaza a cikin kuɗin eh, shigo za shigo mana a kasata kuma zan kashe kaza kuma ga yadda za su shigo kuma ga yadda zan kashe su eh, kamar yadda kowane mai gida ya sani cewar idan ka albashi zai zo in kana da hankali ka tsara ka ce miliyan dubu kaza za su zo mani zan sai kaza zan sai kaza zan sai kaza to kowace kasa duniya haka ya kamata za mu samu kuɗi kaza cikin wannan shekara kuma za mu kashe su ga wurin aikin asibiti za mu gyara hanya za mu gyara makarantu da sauransu kusan a takaice kuma a yadda mutane za su fahimta shine kasayin kuɗi sai dai yadda ake aiwatar da shi kuma yadda ake yin shi yakan sha bamban tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma abunan na tattalin arziki daban-daban to bashir baba barin zo gare ka wannan kasafin kuɗi na najeriya na bana mm. wanda ya kama tara da ɗigo ɗaya a nawa iya sanin shine dai kasafi mafi tsoka da aka taɓa yi yaya kake kallon wannan kasafin to kamar yadda masanin tattalin arziki sani aminu dutsen ma ya bayani ga yadda kasafi yake wani ɗan ɗori da zan yi a kai shine watakila shi kasafi tsammanin warar buka ne alal misali ita najeriya kowa ya san cewa karfin tattalin arzikinta akan gurbataccen mai ne da take sai dama kasashen duniya ana sa ran cewa wannan gangar mai misali a cikin kasafin kuɗin bana za a sai da kowace gangar mai akan dala 45 to amma kuma yana iya wuce haka ko kuma ya gaza haka ta iya yiwuwa ma amma dai abin da aka fi sa rai ne zai dora akan dala 45 din nan domin watakila magana da muke da ke yanzu ya kusan ma kaiwa dala 80 kin ga an yi fintin fintinkau bisa abin da gwamnati ta yi kiyasin farashin zai kasance a kasuwar mai ta duniya. To bari dawo gare ka Sanata Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi. Ku a majalisar dokokin Najeriya da shugaban ƙasa ya kawo muku kasafin kuɗin triliyan takwas da digo shida a bara wato bakwai ga watan Nuwamban bara. Sai kuka ɗaga daga kan maganan da Bashir Baba ya yi na kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwan duniya daga dala 45 da aka kawo muku sai kuka ɗaga zuwa dala hamsin da ɗaya me kuka hangani to uh, lallai an ɗaga daga dala arba'in wanda aka kawo watan shi kasafi idan an kawo ma majalisa ya zama kaman bukatan abin da ake son a yi majalisa ita ce za ta tantance sannan ta hito da abin da za ta amince da shi na musamman ta ce ga abin da ita take son ta yi a dalilin kuwa shine majalisa ke wakilcin mutane kuma an kasa ƙasa daban-daban saboda bukatun ɓangarori daban-daban su 'yan majalisa su ke wakiltansu kuma su suka san matsalolin jama'a to shi yasa idan aka kawo kasafi za su duba su auna sannan su kuma su amince da abin da suka gade zai kawo ci gaban mu ƙasa to a takaice a wannan bisa yadda kuɗin mai a kasuwan duniya ya ta gudana mu ma muna la'akari da haka to ganin cewa a lokacin da aka kawo zuwa lokacin da muka fara aiki kudin man fetur ya riga ya daga har ya kai ina ganin a daidan lokacin da ya kai saba'in a watan dala saba'in a kowane ganga to shi ya sa muka duba muka ce bari mu dan kara wanda dai mun san a cikin wannan shekaran da za a gudanar da ita kasafin akallan ba zai kawo ƙasa da haka ba to kuma yanzu ina ganin ya sauko ya kai kusan saba'in da wani abu a can baya ma ina jin wasu watanni da ya wuce ya kai kusan tamanin amma ya dan sauko kaɗan ya koma ina jin ko saba'in da wani abu ba saboda haka yana ta hawa yana sauka eh, to amma dai in aka lura mun ɗaura shi zuwa hamsin da ɗaya bisa yadda aka tantance cewa da e eh, koya aka yi bisa yadda kasuwa ke tafiya za a samu wannan farashin to shi yasa aka ƙayyada a haka sannan abin da ya ɗaura a kai watan dala shida kenan to ɓangaren ita gwamnatin tarayya shi ne muka yi amfani da shi wurin ƙara ma kasafin 2018 saboda bangaren gwamnati ba kenan kun yi da amincewar su ne a kudin kasa ne akwai yanda ake rabawa gwamnatin tarayya na da nata na jihohi da kuma kananan hukumomi to bangaren ita gwamnatin tarayya cikin wannan karin shine za mu amfani da shi sani aminu hmm? shin wai kasafin kudin nan an ce kasafi ne na shekara hmm. to bana dai gashi a watan shida aka rattaba mata hannu hmm. to yaya kenan me ya tasirin wannan ana ta kace kace a kan wannan wanda yake cewa ba wani abin bai taso ba ne ba kan shi a kasafin kudin bara na 2017 ai a june aka samu hannu shi ma kan shi saboda haka abin da doka take kuma abin da tsarin yake ana magana wata goma sha biyu ne tsakanin wancan da wancan majalisa ba kuskure ta ba kuma ba wani gadi ta ba saboda ai lokacin ma tsakanin wancan da wani ɗan har yanzu bai zo ba hasar da suka tura fa shugaban kasa saboda haka mutane da ke cewa shi shugaban kasa shi ya kawo wannan roƙon cewa don Allah mu maida kasafin kuɗinmu ya kasance an fara shi daga Januwari Disamba wanda kamar shekaru gaba baya kamin a fara siyasa wanda muka saba da shi amma ba wai doka ba ce cewa dole ne a fara januwari kin gane saboda haka tun da disamba jun aka fara wancan kuma zuwan har wannan lokacin nan wato wancan kashin kuɗi na 2017 bai gama aiki ba ba a tashi da shi ba kuma ɗaura ɗaura a ƙadara ma ai doka ta ba da ɗan abu na ɗan gurbin makwanta ko da an janyi wannan ya dan wuce ai akwai wata shida waɗanda aka ba gwamnati cewar ci gaba da hidimominki ci gaba kamin mu duba waɗannan abin da kuka mu kuma kamin idan ma akwai rashin fahimta tsakanin mu da ku mu zauna mu gane mu gyara wannan rashin fahimta saboda haka duk abin da mutane ke ta kusin yan da majalisa ko a koshi gwamnati a ce a'a ai an kafin kuɗi ai bai kai abin ba ta taso ba ma saboda ai kai kuma babu wani abin da ya kawo na cewar mutum mai tunani wanda suke magana economic abu da ce wai zai zai tabo tattalin arzikin ba abin da zai tabo tattalin arzikin kasa a haka babu eh, abu ne an yi shi bisa ka'ida bisa doka bisa yadda idan shugaban kasa ko idan gwamnati tana son a koma wannan kuma a bi shi shawara shine cewar a maida shi doka a ce an kafa doka shugaban kasa dole ne ya kawo appropriation bill, uh, bill lokaci kaza ke kuma majalisa dole ne ki aiwatar da bill ne ya koma act lokaci kaza idan ba a yi wannan ba in an saba wannan ya zama an karya doka amma yanzu iyaka inda za a kawo matsala shine cewar idan har jun nan ya zo ya wuce ba a sa mai hannu ba to an gama wannan ya gama aiki sai wani wato matsala ce wadda yake cewar kowa na neman ya bugi kirji ya ce ni ni ne abu na ni ni ne oga ko kuma na wani daidai na wannan ne ba daidai ba amma wallahi ba abin da ya taso cikin wannan eh, bashir baba wannan kasafin kuɗi na bana ne mm. zan iya cewa aka ɗan taɓuka wani abu da ƙila zai shafi talaka shine kamar abin da aka ware ma harkar kiwon lafiya bana an samu kashi bakwai cikin ɗari wato kamar biliyan 78 shine aka keɓe ma kiwon lafiya ya kake kallon wannan shin talaka zai gani ko a ƙasa ito eh wannan kuma kin san ita gwamnati akwai tsarin da take yi tana yiwo tsari mai kyau mafi yawanci inda ake samun matsala a bangaren ma'aikatan gwamnati waɗanda suke aiwatar da tsarin nan da gwamnati ta yi a nan aka fi samun matsala to amma dai ana sa ran ita gwamnati ta yi nata abin da ya zama wajibi kuma ta sa ido ta duba ta ga cewa yaya ma'aikatan gwamnati suke aiwatar da kudurorinta gaba ɗaya ba ma na kasafin kuɗi kaɗai ba baya bayan nan akwai waccan matsala da ta addabi ƙasar nan ta rashawa da cin hanci inda ake ta kururuwan cewa yawanci masu laifi ma in an kama su sai ka ga cewa bangaren shari'a ya sallame su su kuma bangaren shari'a suna kawo kaulu da ba daidai iri-iri su ce ai masu bincike ne ba su bincike da kyau ba kaza kaza kaza kaza to baya bayan nan mun ga an dan fara samun ci gaba wanda ake sa ran cewa Allah da dai bangaren shari'a din nan zai farka daga baccin da yake yi hakika ana san ran cewa Najeriya za ta yi kyau a ga nan ba daɗewa akwai waɗansu jami'an gwamnati ma'aikatan gwamnati waɗanda ake musu zargi da tabka badakala iri-iri waɗanda waɗansu sun ma har an kwace musu kadarori irin su maina irin su ibrahim tumsa amma shiru kike ji halan ya halaku maganan nan ba ko sake tashin ta ba ana sa ran Allah da in dai gwamnati za ta sa ido a bangaren lafiya ɗin waɗanda za su aiwatar da wannan kyakkyawan kuduri to talaka zai ci gajiyar. Jama'a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin da waɗanda kuka je muryoyinsu da salman abu da yacho bahiro ne da suka taimaka da sauti nisa salo garba ke maku fatan alheri huta lafiya to a gaishe ka yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta tura 'yan sanda dubu talatin domin sa ido a zaben gwamna da za a gudanar a jihar ikiti a ranar sha hudu ga watan nan da muke ciki 'yan sandan da dubu talatin za su kasance na gargashin jagorancin mataimakin speto janar na 'yan sandan najeriya sai kuma jaridar the vanguard inda ta ruwaito mai baiwa jam'iyyar apc mai mulki shawara akan harkokin shari'a mr babat da ogala na zargin bangaren buba galadima da ke ikirarin kafa sabuwar jam'iyyar apc da cewa za a iya cajin su a hukumance da yin sojan gona da kuma shugabantan kungiyar da ba ta da rajista abinda kuma jam'iyyar ta apc ta ce ya saba wa sashe na 484 na manyan dokoki na najeriya wanda zai iya kai buba galadiman gidan kasu sai kuma jaridar daily trust da ta cewa yanzu haka an kama wasu mutane biyar da ake zargin da hannu a kisan gillar da aka yi wasu 'yan sanda guda bakwai a galadimawa da ke birnin tarayyar najeriya abuja sai kuma jaridar leadership jaridar kuma da ta cewa kafar sadarwar nan ta zamani da ake kira twitter ta rufe shafukan sadarwar wasu mutane miliyan saba'in daga watan mayu zuwa watan yuni na bana domin kawo ƙarshen baza labaran karya da na jita-jita da masu shafukan kan a ƙarshe jaridar leadership ta ruwaito tsohon mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke lakwaja farfesa abdulmin rafin daɗi na cewa akalla masu ɗauke da cutar daji ko kansa dubu saba'in da biyu ne ne ke rasuwa a duk shekara a sakamakon rashin magunguna ya bayyana takaicin yadda najeriya ke da cibiyoyi tara kadai na binciken cutar ta kansa a inda sauran kasashen duniya irin su masar da sri lanka da pakistan ke da na'urorin bincike da kuma maganin cutar a sassa daban-daban na kasashen nasu babban ya jibrin murar amurka daga lagos Ta gaida baban gida yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya musamman na arewaci lokaci fa yi da zamu mu mance da kiyayyar da ke tsakanin kabilu da Hausa Fulani game da bare-bare da dangin su. wanda ya samo asali ne tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka yana da wuya ka ga bayarbe ya kashe bayarbe ko ya kai hari ga garin yarbawa ya kona ko ya kai hari ga garin yarbawa ko kasuwan yarbawa ya kona haka shi ma in yamiri wannan sai dan arewa kuma a arewa a arewacin najeriya gyara kayanka Assalamu alaikum sashen Hausa BOA. Sunana Alhaji Umaru Dangara, Chief Grader Operator Ministry of Kebbi State, Nigeria. Don Allah don annabi BOA kuɗi da wannan sako ga jama'an Najeriya. Buba Galadima ya kamata karatun da ka yi ka san Allah shi a iko. Allah shi ya kawo Muhammadu Buhari. Mu matasa mun goyi bayansa kuma muna goyon bayansa ɗari bisa ɗari ga ci gaban Najeriya. Duk wanda ya ce shi jayayya da Allah to zai yi kunya in Allah ya so talakawa da matasa suna nan bayan Buhari na Najeriya gaba ɗaya musulmi da kirista na kwarai suna nan bayan Buhari in Allah ya sa. Assalamu alaikum sahin Hausa na murya Amurka mai magana Bako Muhammad Tsaggebe wa jihar yanzu yau ina ba da ra'ayina game da shawara da ake na raba kuɗi wanda aka karɓa daga hannun tsohon shugaba murgaye sani abacha wanda wa'ansu 'yan ƙasa ake cewa ko gwamnati zai ce a raba wa 'yan kasa kowanne mutum a bashi ɗari dubu biyar biyar in shawara ta shine in gwamnati za ta ji shawara ta maimakon a yi haka wannan kuɗi da aka karɓo ya kamata a yi amfani da shi wajen yara masana'antu da suka durkushe da kafa sabon masana'antu don matasa su samu aikin yi. To yanzu kuma ga Jummai Ali ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Hukumomi a ƙasar Japan sun ce akalla mutane ɗari ne kwararowar laka a sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi tattafka ta kashe a gudu maso yammacin ƙasar. Fiye da mutane 65 kuma sun ɓace a yayin da masu aikin ceto ke yarba gumi ta cikin gine-gine da suka rushe a ƙauyuka a yammacin a wato da kuma tsakiyar ƙasar suna neman ƙila akwai waɗanda suka tsira. a can kasar Turkiyya kuma jami'ai sun ce mutane 24 ne suka mutu lokacin da wani jirgin kasa na fasinja ya goce a jiya lahadi jirgin ya goce ne a wani yankin da ke arewa maso yammacin kasar fasinjoji 118 ne suka ji rauni To nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Jummai Ali da ta karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin Jan Ellison ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai an jima.